shugaban ƙasan wanda ministan ruwa injiniya Suleiman Adamu ya wakilta a wajen taron cikar gidan tarihi na Arewa House shekaru hamsin da kafawa, ya ce wajibi a ta wannan cibiya cika waɗannan shekaru hamsin da kafuwa. To, shugaba Muhammadu Buhari ya aiko da saƙon murna da fatan alheri ga ita wannan cibiya ta tarihin Arewa, kuma ya nuna alfaharinsa da ganin yadda a kai shekara hamsin suna ta aiki ba dare ba rana don inganta cibiyar kanta da kuma tattara duk wasu bayanai a kan tarihin arewa yana kara tunatuna ta jama'a gaba ɗaya cewa idan baka san tarihin ka ba in baka san daga inda ka zo ba to baka san inda ka dosa ba saboda haka ita wannan cibiya tana da matukar muhimmanci shugaban kungiyar gwamnonin jam'iyyar APC mai mulki a nigeria kuma gwamnan jihar Kabbi Alhaji Atiku Abubakar ba guduma yana wurin wannan taro kuma ya ce duk da yake an cimma nasara amma dai akwai sauran aiki tukuru. Na farko dai muna wa Allah godiya cewa duk da halin da ƙasa take ta shiga kwanan nan yau gashi an yi taro na wannan cibiya ta nazarin cigaban arewa wadda kuma ke bikin cika shekara hamsin kuma cikin shekarun nan hamsin an samu cigaba iri-iri a arewacin Najeriya kuma cigaban ya har yanzu ba kai inda ake so a kai ba da haka wannan cibiya tana da muhimmanci wajen bincike da ba da shawara na hanyoyin da za su ƙara inganto da taimakawa wajen cimma manuhohin da aka kafa ta maganar haɗin kan ƙasar da mafi akasarin mahalarta wannan taro suka yi jawabi akan ta kuma ita ta jawo hankalin gwamnan jihar jigawa Alhaji Muhammad Badar Abubakar din da ke wurin wannan taro. Kamar yadda ka gani taro ya yi kyau kuma an ɗauki abin da za a yi magana a kansa na haɗin kan ƙasa wanda yake haka mai girma Ahmadu Bello Sardauna Sokoto ya yi na haɗin kan mutane da haɗin kan ƙasa da fatan Allah zai sa ya buɗe idanmu kuma mu gane kuma mu abin da ya dace na inganta zamantakewa tsakaninmu a wannan kasa tamu. Da kowace nasara wannan bikin cika shekaru hamsin na gidan tarihi wato Arewa House ya cimma? Dr. Shu'aibu Shehu Aliyu shine daraktan wannan gida na tarihin da ake kira gidan Sardauna. Wannan cibiya ta tattara ne wajen ƙara haɗin kan Arewa da kuma haɗin kan ƙasar nan gabaki ɗaya in kuka kalla abin da ya faru yau ɗaya daga cikin abin da muka so muka cimma shine nan wannan buri na ganin haɗin kan Najeriya muka gayyato gwamnan jihar Ekiti shi a Dr. Kayode Fahimi ya zai gabatar da lakca kuma take lakcin sa shine menene ainihin za a yi a ƙara ɗinkewa a ƙara dunkule waje ɗaya a faɗin ƙasar nan mu ma kwakulo ainihin abubuwan da suke kalubale ga haɗin kan wannan ƙasa da kuma yake mata barazana da tarwatsinta mu kuma matsayin ƙasa ɗaya dunkulalliya tsohon mataimakin shugaban ƙasa Akitat Muhammad na Sambo da mai alfarma sarkin musulmi Sa'ad Abakar da shugaban gwamnonin Najeriya kuma gwamnan jihar Kiti Kayode Fayemi na cikin manya-manyan bakin da suka halarci wannan taro na cika shekaru hamsin da kafuwar gidan Sardauna. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.